Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio Kalangu. Kada ku manta da studio Kalangu tana baku dama a cikin wannan muhawarta ta na gaito muku kwararru da muke tattauna tare da su kan batutuwa da dama masu muhimmanci wanda suka shafi zamantakewar al'umma tattalin arziki muhalli da dai sauransu. Kada ku manta da studio Kalangu na hulɗa da gidajen rediyo 41 da ke yankunan ƙasar mu guda takwas. A yau ma Sido Kadangu ta ɗauko muku wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya rataya kan batun cin hanci a cikin kafafen watsa labarai da ma ƙungiyoyin fararen hula wani ƙalubale ne wace annoba ce kuma da kuma hanyar da za a bi a magance wannan matsala ta cin hanci da rashawa. Mu riƙe cewa dai ƙasar Nijar kamar sauran ƙasashen Afirka na fuskantar matsaloli wanda ke hana ci gaban tattalin arzikinta da na zamantakewar al'umma. Wannan matsala ita ce ta cin hanci hanci cin hanci ya kasance abu mai matsala mai kawo tashin hankali ga rayuwar al'umma ke kuma ɗaya daga cikin muhimman matsalolin da ke hana ruwa gudu ga ci gaba domin magance wannan matsala ko wannan annoba da ta yi katutu a fannoni daban-daban na wannan ƙasa tamu wani namijin aiki ne da ya rataya ga dukkan ƙasa baki ɗaya idan ƙasa tana son ci gaba dole sai ta magance wannan matsala ta cin hanci da rashawa domin tattauna wannan batu na cin hanci da rashawa a cikin kafafen watsa labarai da kuma ƙungiyoyin fararen hula. A nan ɗakin magana muna tare da Malam Mamman Wada shugaban Transparency International reshen ƙasar Nijar sannan kuma muna tare da Alhaji Salisu Amadu ɗan farar hula sannan kuma muna tare da Malam Ila Kane ɗan jarida mai zaman kansa. Ni ne naku Malamin Ma'adar ke jagorantar wannan shiri. To madalla kafin mu shiga cikin gundarin shirin namu dama akan ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi bari in barku da bakin namu su gabatar da kansu. President barin fara da ku sai ku gabatar da matsayinku da kanku. Ni sunana Mamma Wada shugaban kungiyar nan mai kokowa da cin hanci da rashawa a nan Niger Transparency International. Sunana Alhaji Salisu Malam Amadu ina da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar hura hula na Nijar. To na gode suna na ila ni da ɗan jarida ne. E to bari in fara da da ku Malam Maman Wada. Eh, shin cin hanci a cikin wato kafofin watsa labarai musamman a Afirka da ma wannan ƙasa ta mu ta Nijar shin akwai cin hanci a cikin waɗannan wurare? Ah, na gode na gode studio Kalangu da kuka ba mu halin mu zo mu sake muhawara bisa cin hanci da rashawa. A yau ya shahi eh, 'yan jarida wato ya shahe mu hara hulla yau zancen gida ne za a yi na'am muna ce ma cin hanci da rashawa kama eh, amana ce aka ba mutum shi aiki da dokoki a wani wuri an ba shi matsayi wurin na yana dokoki yana da ka'idodi wato sai amfani da wannan wurin dan kanshi dan karuwa mm. kanshi shi kadai daga shi sai iyalin shi sai yan uwan shi mm. shi ne muke ce ma cin hanci da rashawa kenan aiki ne na a taka doka ko a gewaye doka da gangan dan sabida wata rayuwa can daban alhali ana iya samun wani abu ko a amma mutum a ce za a bashi wani abun ko kuma mutumin da aka yi ma abun dan uwa ne ko siriki ne shi dai ya zamanto kamar dai za a gewaye ma doka ne a aiki da doka dan saboda rayuwa ta mutum shi kadai shine muke ce ma cin hanci da rashawa cin hanci da rashawa ya yi kamari a ko ina a cikin kasar Nijar babu inda babu cin hanci da rashawa hmm. kenan a cikin tahiya da aikin yan jarida da cikin aikin yan hular hula akwai cin hanci da rashawa kamar ko ina cikin kungiyoyin hular hula akwai cin hanci cin da rashawa. Kamar yadda na ce akwai shi a cikin kuma masu aiki da jarida. To ya ne abin yake faruwa? To lalle sai in ce in aka ɗauki kama eh, 'yan jarida mm. zan fara da nan. Wato ya zama to kama suna da ka'idodi ana cewa ethic eh, deontology ko wato sai a ki wannan sai a rika amsa kayan jama'a ko kuma a koma kamar sojan haya. Eh, wasu suna ba da kuɗi ko 'yan siyasa ko wasu dai waɗanda suke son su ji ma wani ko su cimma wani ko su halaka wani ko su a sa takarda wadda ba ta gaskiya ba wato dan sabida dai a cimma wani a bata mishi rayuwar shi ana iya bi ta kan yan jarida a ba su kuɗi su taka dokoki su taka ka'idodin su na aikin jarida mm. eh wannan kuma yana cikin cin hanci da rashawa. Shi ne eh, na harko mai yawa sai in ce inda ake yin shi da ƙarfi inda ya kamari wato sai a ce kama inda ake rubuta jarida. Akwai shi ana ya ce akwai shi ko na a cikin radio a cikin tele da ana samun irin wannan aiki. Amma ya yi kamari inda ake rubuta jarida. A nan wurin ne ake samun sake hanya kwarai a nan ne ake samun cin hanci da rashawa. President na gode Malam Ilakaci bari in zo gari ka kenan shin an ce ana yin magana batun cin hanci a bangaren ko ku 'yan jarida ya kasance na radio ko kuma jarida rubuce. To na gode muku da kuka gaito ne wajen wannan muhawara ba da nawar ra'ayi bisa ga wannan eh, tamkin da ake yarjejeniya kan shi. Eh, abin da za ni iya cewa lalle in an ce babu cin hanci kawai ba a yi adalci ba. Tun da kamar yadda shi eh, president wada ya bayyana cin hanci ya zama kawai ruwan dare ne a ƙasar Nijar. Babu inda za ka na baka iske shi ba ne sai dai a ce yalla wani wuri ya yi kamari bisa ga wani wuri amma ko ina akwai shi. Bisa ga zancen jarida lalle akwai cin hanci kwarai don kamar yadda ya faɗi eh, muna da wani kundi ke nuna kama ƙidodin da kamata a ce dan jarida bi ya bi su domin kuma dokoki domin ya aikin shi da kamata mm. to cikin wannan kundin ma zan yi zancen cin hanci don saboda akwai wani kuduri wanda ya ce dan jarida bai kamata ba a ce ya nemi ai an bashi wani kuɗi ko wata kyauta domin shi rubuta ko kuma kashi rubuta wani labari misali yanzu ka kai malamin ma'ada kana da wani labari wanda ga shahuwak wanda a an ka bayyana shi zai iya shiga maka yalla wani eh, eh, kama eh, kwarjini ha ah, to mm. kana aka kewaya ka nemi wani jarida ka ce ka bashi kuɗi kada shi da wannan labarin ko kuma ka bashi in labarin da ya yana shirya kana shi to samu wani a mm. rubuta shi to wannan kudurin sai ce kada dan jarida shirya da a shi wata kyauta domin wallafa ko kuma kashe wallafa wani mm, labari kenan kaga mu ma kanka mutum tashin harko mun gane da akwai kama rashawa a cikin wannan aikin dan shi aka ɗauki wannan ƙudurin aka rubuta shi. To yanzu kamar yadda za a iya cewa ake ganin shi cin rashawa a cikin harkokin jarida. Musamman Lalle kamar yadda waɗi ba su ɗaya ba ne za ni wa kan zancen mamman wada. Tun da babu wani kama bincike wanda ya nuna cewa ya yi kamari wajen masu rubuta ko masu tele ko radio. Oh, Amma muna ganin abubuwa iri-iri musamman yanzu in ka ɗauka bisa ga masu rubuta. Hmm. Kamar yadda ya kana ganin labari sai ga an rubuta shi domin a cimma wani zarafi. A dan ka bayyana mu mun san yadda muke aikin kuma kowa san kowa yanda ka diba wannan kana gane da akwai cin rashawa bayan wannan labarin yanzu an ka dawo wajen yan tele da radio shekaru ba su yawa ba kwarai akwai wani kamfanin kamar zirga zirga wanda ya yi kamari kwarai wajen kamar hatsari haka akwai hatsarin mota da dama na wannan kamfani amma ai an shekara yin wannan hatsarin ba kajan an zo an yi mazancan shiga radio ko cikin eh, television na'am wanda ma za su sai kasance maka wani kamfani ba su wadan sunan shi to wannan da an kai bincike kuma an gane akwai ko wata jejina da tsara da eh, shugabannin kafofin kafofin watsa labaru suna ba su kuɗi sun kaga duk wannan abubuwa ne wanda bai kamata ba duk da za a yi dai a yi faɗin eh, eh, eh, ba za a faɗi ba to dan shi kam abin yi na'am ba da yadda wada ya ce mm. in ba an yi wani labban cike ba hakan ga an ka bayyana kiri da kiri ga inda ya kamari ban iya cewa yawa wajen masu rubuta ko masu waɗi amma da shi wannan tabbata da akwai rashawa cikin harkar jarida kuma eh, koyaushe aka yi taro mutane suna jan hankalin yan jarida domin su ga eh, sun kuma bisa ga wannan kundin nasu wanda shi ne. za a iya cewa kamar Allah na tuba eh, ba ban ko constitution ba amma dai shi dai ne kamata a ce zaminta wanda za su iya aiki saman shi to mala'ila tunda kana batun waɗannan ka'idodi da sharuɗɗi na wato abin ga etike ideontology a faransance shin ana girmama su wajen ta yadda waɗannan ayyuka domin kauce ma duk wani luge-luge na karɓar cin hanci da rashawa daga ɓangaren na. Ko matsala kwarai wajen bin wannan dokoki. A aiwatar da su. Eh, misali akwai wani kwamiti na wanda an ka aza wanda eh, yan jarida suka aza da kansu da ake kira Onimed. Mm. Wanda adda nauyin tahiyar da wannan dokoki. Ni na yi jagorancin wannan eh, kwamitin wajen shekara biyu kuma gaskiya na ga akwai matsaloli kwarai ta jawo hankalin yan jarida su bi wannan fannin. Suna yiwuwa yanzu yalla a dan muka ci gaba cikin wannan muhawara. dawo eh, eh, da lalle wata kila to barin dawo gare ku Alhaji Salisu eh, ana cewa kungiyoyin fararen hula su ne ginshikin dorewar demokaradiyya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta ma da nahiyar Afirka idan ka duba to amma kuma ana cewa cin hanci da rashawa yana iya shafar ku shin haka ne akwai cin hanci a bangaren kungiyoyin fararen hula a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim nagode a yau gaskiya kana da tam wanda yake da muhimmanci a rayuwa wanda ya zamanto in an riga an gyara shi to duniya ta gyaru dan saboda ka san abubuwa ne wanda ya zamanto in hal kai. tabbas gashi kuma ana rawa yau da shi ya gobe ya zama ruwan dare ga duniya to amma fa ba karam banna bace ba dan akwai wani hadisi da manzo Allah yake cewa duk mai cin rashawa Allah ya riga ya tsine mishi shi kuma tsino Allah abubuwa ne wanda ya zamanto in ka shiga ciki kana kuma matsayi na dai tukun yau in aka ɗauko wannan magana ka san duka ɗan adam bakka raba shi da abubuwa wannan nasarai to amma ya ne al'umma take gyaruwa al'umma tana gyaruwa in aka ɗauko kamar in ka ce ƙungiyar farar hula ƙungiyar farar hula nan da ka sani ƙungiyar farar hula bai bambanci da mai wa'azi aikin ka ka je ka ce doka ga abin da ta ce kuma a kiyaye abu kaza wannan abin daidai nuna an ba daidai bane ba to amma haka waye gari yau kaga mu abin da yake mu ciwo ka san duka kowa ai in an ka yi aka in al'umma ta gurɓace to sai a rasa wai waye ne kirki waye ne wanda ba ko gani ba al'umma ce take lalacewa ne ake kawo wani matsayin sai a rasa wai a'a wai kowa kura haka yake shi kuma duk yanda al'umma take lalacewa Allah sai ya kare na karewa Allah kuma sai ya hudu na hudawa wanda ya zama to ne kenan mm. to amma menene muke so in za a yi wace wallahi inda za mu zo wannan dan uwana wanda yake firzankin eh, cin hanci da rashawa ba karamar rawani bane da abin da ya dura kan shi fasko kamar garaushi ne rike hannun shi tunda in kai lissahi yau ya kamata in akwai yau wanda ya kamata a ba security ma shine kamata a ba security kasan kuma dan saboda zai binciko abubuwan da wanda mutane su sun rame da shi gado na aiki a ce a cire cire cire to ne a ga aikin ka abin da yake ga abin da yace sai ka goce wai kai kurin kana jin a'a zan sha ta kwana in je in ci abu daga gawa kuma duk abin da zaka samu ko da zai zamanto in za a ce a yau za a baka ka ɗari a aikin ka a daidai amma an ka zo za ka sha kwana a baka miliyan biyu to wallahi wannan miliyan biyu ba ta albarka inda kana da tsinkaye kuma in zuciya ka tana da kyau to amma da yake al'umma ta riga ta lalace al'umma ba ta samu da take so ba al'umma ta riga ta yi cikin wani matsayi wanda ya zamanto irin wannan tantamina za ta zo ta haskaka wasu wasu gane su cewa a ah, shi wani abin gaskiya ya kamata mu yi ƙarfin zuciyarmu duk abin da zai zamanto in ka zo ka karike kaɗan wanda yake naka na halali ya yi wancan da wanda za ka samu a cikin hanyar banza. To amma ka san duka wani abubuwan me yake faruwa sai farsko dama ai ana tahiya ne jagoranci yake lalacewa shugabannin wanda wannan ai Qur'ani yake cewa shugabannin sun gyaru. Ka san me yasa ake cewa shugabannin sun gyaru? Dan saboda dole ya shugaba ya gyaru baya take bi. To in aka waye gari yau sai ka ga duk wanda aka ba shugabanci wai kai wannan aka suna kowa arziki mutum wannan aka suna kana ga abin da sun sun abin da suka wai kai ka tsaya kana wahala banza. To wallahi ka tsaya ka duk abin da ka tara. ko menene shi in dai na hakkin jama'a ne wallahi kakka ma tamanin za ka tara saka ji daɗin duniya. Eto eh, eh, eh, wajen bangaren naku na kungiyoyin farar hula ana cin hanci da rasha ko ba. Tabbas yo ba mm. shekara ce ba ai masu ne yau na yau na ji ba yau cikin kungiyoyin farar hula ka diba fa mutane sun riga sun mai da ma cin hanci da rashawa wai ita ce kamashin abin yi wai suna ji suna gani ka a'a dan farar hula ne amma kuma dan gidan gwamnati kai dan gidan wane ne a'a yau na ji ba na ba ka taba jin wanda zai fatakatar wanda zai wa'azar kuma ya zo ya ce dan gidan wani a kai ka tsaya dan gidan Allah da manzon shi kai gaskiya ka tsare kuma gaskiya kake so ka faɗi wato a kasance da wakilan talakawa wajen gai gaskiya yawa in ka tsaya wanda ya zaman to ko menene da ka sani abinda talaka a sa cikin kasa za a sa cikin mugun matsayi kenan ka huddowa ko hakin shi ka ce wannan abin gwamnati ga abin da ta wannan ba daidai bane ba ko daidai ne talaka wannan abin da kai daidai ne ko ba daidai bane ba kenan in kai lissayi kai tsimin kiya hanya ce sha rawu sha babba babu wanda ba sai ka ce wanda zaka ce shi an bar daidai bane ba to amma aka waye gari yau yanzu in kai lissayi yau kurin mutum wai in an ka zo wanda za ka zo ka ce wannan abin ba daidai wani abin ba daidai wannan daidai ne tun da me yasa in dai ka hudu gaskiya ba a gaban mutane in dai dan wai zaman to baka baka tsoron Allah cikin zuciyarka ba kurin kai kana dibin abin da zaka samu kana dibin da saboda wani a na ci kudin shi ba zan iya ga mishi gaskiya ba ka san abu ya riga lalace to in kai sai yau a kungiyar horar hula me ya kawo na abubuwan take sawa take take take ci ba ta ci ba sai parce que al'umma ce zaman to suka sa abin duniya gaba kuma duk wanda ya sa abin duniya gaba shi karshe ta lalacewa parce abin duniya duniya ka iya a nan za ka same shi ko an za ka kuma duk inda kake cewa za ka sami shi ka ji daɗi baka iya jin daɗin fasko abin Allah ya sani tunda in kai lissafi na wani ne za a amshe a gotar da wata gaskiyar gaskiya kai a baka in kai lissafi yau miya na ji ba na ba inda abin ka suka ka'ida ne kai menene wanda zaka zo ka yi kai yanzu ka taba ganin malami na saboda ya zo ya fasara aya ko hadisi kun shikenan sai ya ce ya kamata a biya ni in ka tsaya Allah yake biyan ka shikenan sai kwanta lafiya to aka waye gari yau da kake gani dukkan mutane muna cewa wani abun a daidaita wani abun ba daidai bane ba sai aka waye gari mutane suke ganin a'a wai gara su zo su koma duk abin da bai zama to me za su za su samu wani abu to in kai lissafi dukkan abubuwan shi yake kawo mu cikas a rayuwar mu ne da gobe duk in kai lissafi abin ya gurbace to ya daga wai menene za a yi ina mota asirkar ta riga ta kulle sai da gangan kuma amma amma wasu da gangan ne fa ba ka gane wannan kwa ka san dan bahaushe yake cewa abin da hankali ya boye shi wayo za mu dawo za mu tattauna sosai cikin gundarin wannan muhara malam ila barin dawo gare ka a game da wato batun wannan kyauta da ake ba yan jarida idan sun je wato wajen neman labari eh, shin wannan kyauta ce ko cin hanci wannan gaskiya ko a kun sha ce ce ku ce wajen yan jarida kwarai ne mm. an sha muhawara bisa ga ga wannan abu amma har yanzu ina iya cewa ba a samu aka ciwo kan zaren wannan magana ba mm. eh, domin waɗansu na ganin kamar daidai ne menene daidai mutum ne ya zo ya yi tsara wani taro ko kuma wata muhawara eh, ya gayyato kuka zaka bayan kun ƙara za ku tsaya sai ce a ku tsaya na niyya in baku abu kaza haka mm. ta wannan fanni mutane suna ganin ko ba cin hanci bane tunda shi na ya niyya ya baka amma inda saura suke ganin kamar cin hanci ne wanda ya baka wannan kyautar da wuya ne ka zo ko da akwai wani labari wanda yalla shi idan bai gamce shi ba ka zo ka wallafa shi ka gane da haka nan akwai matsala kenan akwai matsala kuma matsala ta bi sai an haka abun yanzu ya zaminta. wasu mai da shi kama tilasta ne sai an ba su shi ka gane eh mun shi hira wata rana da wani tsohon maga magajin gari na wata komin ta niyame eh ya zaka shi na da wani babban taro a komin shi ya zo wurin wani kafan watsa labaru ya biya kuɗi hmm. tunda akwai abin da ake kira kubertin mediatek shi wannan daidai ne ko ina ana yin shi sai ka ba da kuɗi kana da wata abun na wani Eh, har ko wani taro mm. eh, a zo a yi maka rahoto kan shi sai zo biya wannan kudin da daidai ya bada su ga shugabannin wannan eh, gidan talabijin kana ji yanzu da za a yi taron sai aka tura mishi yan jarida ma zuwa su ɗauko rahoto bayan sun kare ɗaukar rahoto an kare taro sai suka shiga cikin shi suka iske suka ce a ga su sun kare aiki za su ta yi yace ku suwa ne suka ce mishi a na talabijin kaza ne yace musu to ai kuma ni na biya kudin da ya kamata a ce an yi mini wannan aiki ashe shi bai gane ba su suna nan suna neman kowace aiki wata wanda ce eh, ana bada shi ba su ita eh, sai gudan su yace mishi a ai ga abin da ya kamata kuma a ce ya ba su yace musu a ba ai wannan ba shi kuɗin da aka ce mishi za a biya ga siya ta ya bada sanzu magana su tsakanin su da shugabannin shikenan suka dawo gidan talabijin kan sun yi rahoton amma abin da sun kace suka hidda hoton shi kai lisai yanzu a ce ka zo kai ka tsara taro eh, a eh, <laughs> kwata kwata ba a gane shi ba ga talabijin <laughs> amma an yi zancen abin nan taron na taron na shi shikenan da ya ga haka nan sai tashi ta gidan abin nan wurin shugabannin ya ce yanzu kuɗin shi shi ka son a bashi tunda ba za shi yiwa ne ba a ce shi shine yi wannan taron a zo a gwada har wanda ya gaya to amma shi ba a gwada abin nan <laughs> ba guda su buga talabijin ka gani ko kenan wannan abubuwa ne wanda eh, kamar yadda nake a dan aka dawo can ba sai a ce wannan kyautan ma inda mutane suna gane ko wanda ga mm. eh, tsara taruka da wasu abubuwa su daina bada shi eh, to ai akwai wani lokaci ma da wato shugaban anefi na da ya yi kokarin ya kawo da wannan matsala amma kuma an kai cakansa ba ma anefi ba ce mai zan la labarai aka ce mata ko duka ta kunshi duka kungiyoyi na kyan jarida lalle wannan lokacin nan mutane sun yi ta fafata kan shi kamar daidai na faɗa maka akwai da sun haka daidai ne a bada sai suka ga lahin shi mm. amma gaskiya kamar yadda yi wannan magana ina ji inda an ɗauki wannan mataki tun lokacin da Allah abubuwan sun dan canza to wataƙila ina ganin malam ila eh, matsala ce kamar eh, an ka duba cikin yanayin da su yan jarida ma eh, suke aiki a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar to mm. shi na nace maka can ɗazu mm. lalle gaskiya ne an ka ɗauki yau halin da mutane suke aiki wasu sai in ce ce rashawa ya zaminta dole ne gare su misali yanzu ka taso kai za kana neman rahoto da haka aikin ba amma baka kuɗin eh, mai ba na tahiya wani in ka ɗauka bisa injin shi yake tahiya kamar masu motuna ka tayi da motan kalla yan kuɗin da aka gare ka cikin aljihu ba su wuce dala ɗari ko dala hamsin ka ɓata man ka je ka yi wannan rahoto ka tabbatar da kuma in ka dawo nan ba za a baka wani abun gaba ka kenan dole ne sai ka yi ƙoƙari can wannan wurin da ka je wajen rahoton nan ka samu wani abu to mahi yawanci ina gani shi na iya zama eh, kama hujja eh, ta ce rashawa a cikin harkokin jarida ko da yake dai har yanzu mutane sun ce bai kamata ba dai dan jarida a ce ya tahi wani waje bayan da suka aikin shi nemi kuɗi Eh, dole kenan ko ce an jarida kamata su yi a wurin da suka aiki domin a ce an kiyaye musu haƙƙin su misali eh, albashi ko kuma inda a aika ka wajen wani aiki neman rahoto dole a baka abun da kamata a ce ka yi wanda shi mutum cikin hali mai eh, kyau ina gode Mala ila president barin dawo gare ka shin ita kyauta ana isa ta cikin um, wata hanya kamar cin hanci don <laughs> alheri zan ba da nima ta amsa bisa zancen yan jarida wannan ah. ai wani bi ba an jarida kaɗai ke tambaya mai wanda ya sa aikin ma shi ma na iya badawa da kanshi gaban mm. kanshi ba sai an tambaye shi ba akwai wannan to mu muna ce mishi investment corruptive mm. kamar yanzu eh, kana mushan wato wani jari ne dai na kamar dai can hancin dai ma'adala kamar yanzu an kawo ka sabon mushan duwan <laughs> eh. ko an kawo ka sabon juju a wuri wato sai a yi suna gidanka in aka yi suna gidanka mutane su kawo maka raguna su baka miliyan su ce wani a sai goro shi ko menene kai kana duwan an baka miliyan ka sai goro ba a tambayi ka komi ba hmm. an kawo maka miliyan an ce ka sai ka sai goro ko ko kuma ka sai ka sai raguna ga ragunan ko an kawo ma gaba eh mana to tana yiwa in ka amshi wannan gobe gobe a maido maka martani gobe za a a neman ka aikin da bai kamata ka yi ba kuma sai ka ga kai da kanka ya kamata ka yi shi da ka amshi kayan mutane mm. to haka ne ga duwan haka ne ga juju haka ne duk ga ma'aikaci mm. in dai ma'aikaci bai ya hankali ana kawo mushi yana amsa ido rihe to wata ran sai an sa shi ya taka doka bai eh, to to president na fahimce ka kenan bai kamata ma mutum ya alheri ba ko tun da za a dauka shi kamar eh, wata hanya ta hanci ina ina zuwa kama eh, kyauta kyauta ba ɗaukata ci hanci amma ita kyauta ana yin ta ba dan ana shirin wani abu ba shi kuma cin hanci ana shirin wani abu ne in ma an an an eh, me ake cewa rigakafi ne mm. kuma an riga an riga yin abun an kawo kyautai wato in ana shirin wani abu ya zama cin hanci da rashawa mm. haka ne yanda yanda za a kawo maduwan miliyan akwai suna gidan shi ba a tambaye shi komai ba ya san da gobe za a tambaye shi wani haka juju aka kawo mishi miliyan ko aka kawo mishi raguna yana suna gidan shi ya san dan gobe ne aka yi ba dan ana zaman tare bane ba haka nan to kyauta ita kawai kyauta da da ba a sa ta cikin hanci da rashawa ci hanci da rashawa dan yana yiwa a ce an bada ba dan ana shirin wani abu ba kamar yanzu mutum ya zo gidanka ka ɗauki wasu kaya na na ado na Niger ka bashi wani alibi ka san ba ka shirin wani abu gare shi ko wannan kyauta ce ce amma muddin za ka kawo miliyan ka kawo raguna ka ba mutum yana suna wannan ba kyauta ba ce ba akwai wata manufa akwai akwai akwai lauje eh, cikin eh, wanga bangaren na kungiyoyin fararen hula president da kuma yan jarida wato an ka dibo waɗannan bangarori biyu an san su ne ginshikin gaban kasa saboda aikin 'yan ƙungiyar fararen hula da na 'yan jarida ya kusan zama aiki guda amma kuma idan ya kasance ana wannan matsala ta cin hanci tana katutu a wannan bangarori biyu akwai matsala ko? eh kwarai ko eh ban muka zancen bacci hanci da rashawa a cikin horar hula da ya maka dai a cikin jarida ne mm. lalle 'yan jarida suna aiki tukuru in ba dan su ba ba a sanin wani abu kuma aikin da suke yana gyara ƙasa dan saboda yana hiddo aikin a sha ana maganin shi ana yi ma mutane hukunci kamar wanda ya saki hanya suke hiddo labarin da ake sanin an saki hanya wane ya saki hanya kenan ana iya sai a amshi hukunci dan rayuwar jama'a gaba ɗaya ta yi daidai dan mutane su ji daɗi kuma dan kayan jama'a su zamana a kan jama'a su ma jama'a wato sama ƙasa wannan aiki da 'yan jarida ke yi mai kyau ne amma akwai cikas cikin shi kamar da na ga muka ɗazu kuma kamar da muka yi muhawara akwai cin mm. hanci da rashawa akwai akwai abin da ke hana a yi wannan aikin yadda ya kamata 'yan jarida su mm. haka 'yan horar hula akwai cin hanci da yawa a cikin horar hula in kun ka ce ban gane ba ta kakane su 'yan farar hula za a aikata cin hanci. Eh, Madalla. Ka san horar hula kamar 'yan jarida suna aiki da yawa, suna aiki tukuru kamar da Latije ce suna wayan mutane kai, suna sa mutane ga hanya, suna gwada mutane eh, dokoki na ƙasa da abin da sai kunsa, suna shawo eh, hankalin mutane su zama cikakkin 'yan ƙasa, wato suna kawo tasu gudunmuwa ga rayuwa al'umma, ga tahiya da kayan jama'a da kayan al'umma. Amma akwai cin hanci da rashawa a ciki. Ta ne cin hanci da rashawa, ka san hula sai a ce ana aza su gida biyu. akwai kungiyoyin hula eh, hore hula na cikin na duniya duka mhm, na ƙasa da ƙasa kenan eh na ƙasa da ƙasa mm. suna zawa a nan ana samun su hanyar kama in ana ko wani wata yunwa ko ana eh, wata ruwa sun yi banna mm. wato suke kawo abun duniya da ƙasashen waje su ce wuri kaza ana abu kaza mm. a taimako sai a taimako a samu abin da dama mhm. wato don su kawo a ba waɗannan mutane bayan Allah waɗanda mm. eh, abin ya shahwa mm. kana gani tsakanin abin da suka amsu. Wato in kai bayyana sai tuno da a lokacin tanji an samu wannan matsala da inda wasu kungiyoyin fararen fulla na ƙasa da ƙasa suka ce ba Nijar taimako amma kuma taimakon da bai je ga mm. waɗanda abin ya shafa ba. Madalla kana ganewa da abin da suka amsu da abin da ya kai ga talakawan ba ba ɗaya bane ba wanda ya kai ga talakawa ya sai ya to kishi ɗaya ma ne cikin kishi goma ga hanya duk abin ya ta ya wace ko ina an rabe kowa ya samu rabon shi kaga wannan abu shi ke kawo cikas cikin aikin kungiyoyi eh, eh, eh, na ONG international bayan wannan su ma kungiyoyi international suna ɗauka kungiyoyi na cikin ƙasa ana kashe mu raba mm. ban gane suna kashe mu raba ba kamar za ka ɗauka kungiya wadda ka san ba ta aikin kwarai ba ta wani abu na gari mm. kuma aka je a a cikin karkarar ma da kungiyoyin suke aiki sai ka ga babu komi wanda suka yi mm. amma kuma an kashe kuɗin an yi takardu wato kowa ya samu rabon shi za ka ga mutum dan horar hula ne ba shi aikin komi horar hula yake amma yana da gida yana da eh, gida uban uwansu yana da mota mai kyau ka gane ko kuma yana ci yana in ka dibe shi ka san ka san mutum ne mai jin daɗi. Shi kuma duka da sunan da sunan jama'a ne yake aiki da sunan jama'a ne yake wannan eh, eh, aiki yake samu wannan abu wanda yake sa ya ji daɗi kawai ba aikin komai sai jin daɗi wato aikin shi na horar hula ya zama to kama aikin shi ne me ya kawo haka eh abin da yasa mutane da yawa sun yi tsammanin kama a in aka aiki cikin horar hula an samu abin duniya hmm. wato kama aiki ne in kana zaune baka baka aikin komai sai shan shayi sai ka yi kunje horar hula idan ka samu wani abu. an ana samu. Eh shi zai sa ka ga kunje fara hula daga mutum sai matar shi in yana da sai diyan shi da yan uwan shi ko kuma in baya da abokai ne sai ga mutum guda da kungiya goma da ƙungiya bakwai akwai wanda ke da kungiya sha biyar ka gane ko shi kadai <laughs> wato wannan kungiya ta wato ta farauta ce ta neman abin duniya ce in aka tashi in a ce canza a zuwa a samu wani abu eh, eh, kaga kaga wannan shine ake samu cikin kungiyoyin farahun hula Bari dawo ka ka shi. abinda president eh, wadda ce shin mi za ka kara saboda a bayyana president ya karara ya, karkasa ku eh, fanni biyu sannan kuma ga yadda ya ci hanyar da mutane suke bi suna ana ganin cin hanci da rashawa kasan na ce ma wani matsayi aka zo wanda gurbatuwa ta riga ta shigo cikin yanayin rayuwa na yau da a cikin al'umma amma ni a yadda nake sanin sanin ƙwangen hula da ni kuma yadda nake aikata ta kamar mai wa'azi ne aka ce ba a zuwa dawa sai da dawa idan ka tahi dawa babu dawa dawa kake e horar hula bakkayinta kurin a ci daman baka da aiki sai hura hula to amma ya zama ina zuwa ina zuwa ai kai kai da kamar in warware ko kai tambaya in warware bisa eh Eh, in ya zamanto a ce mutum bakka da wani aiki sai kurin aiki ƙwarin gwiwar hula wani abu ne daban wanda ya zamanto ya zama ci da cito shi kuma ƙungiyar aikin warar hula ka gane da wani abu kwa ni a yanda na ɗauke ta ni dai tawa ban ce ba wani kwa ni tawa ta aƙida ce na ɗaya tukun na biyu ni ban ba ɗauki ba ƙungiyar aikin horar hula kamar wani abu na aiki wato sana'a dai sana'a mm. tunda abin da ya sa ni yanda ka san kamar na ɗauki abin kamar yanda ka san fasiyon ka san in kana shugabancin kamar a ci firzankin balo ne kai ai ba wani abu ne kake dibin abin da za ka samu kana dibin kurin wani abu ne na shawa kuma duk lokacin da ya zamanto kai ka gani ai in dauko ni fanni na ni ni ina cikin sandi kake yan kasuwa ne kaya kenan ni dan kasuwa ne ko gani ba amma da aka zo ni kuma ina sekretar na kasuwa na yan kasuwa na da magaran kenan a lokacin nan ita kuma irin daidai structure syndical ne take daukar ta don ku aka zo a chamber de commerce structure 33 32 suka dora min wannan yaunin na tahiyar da kungiyar kwarar hula wato ina fahimce ku ku dai kuna da sana'a kuna da aiki ina da aiki na ina da sana'a ta kuma ba ba ba ba wannan kenan wannan kaga ga dan wannan kake mm. ganin duka wannan bambanci na da saura wanda ya zamanto su ni akwai abubuwan da zan waɗi su ba su iya shi akwai abubuwan da zan aikata ba su iya aikata shi mm. ba alfahari ba dan me yasa a'a dan duk abin da ka sani in ka kiyaye Allah sai kiyaye ka to in baka kiyaye ba sai ka ga daman kai ka shiga cikin wani yanayi wanda ya zamanto sai dai kurin eh, ya zamanto kowa aika cewa ai duk kuɗi ne to amma abin da ke so ba nan ka san duka yau lalacewa ce ta kawo wani matsayin wadda ake ganin ka wai kowa bai iya gaskiya a'a da mutane suka lalace akwai da wani cewa ta yake kalilan mata zakarin shi mm. Qur'ani cewa yake kaɗan ne da masu gaskiya kaɗan ne masu fahimtuwa kaɗan ne ba shi ba a taɓa cewa daman wai da yawa ne masu hankali ko da yawa ne masu nutsuwa mm. amma rayuwar duniya da kake ganin wani abu suke lalace mu sai farsko mutane daman nisa ne ake da gaskiya kuma ake ita in za a lalata ce tana gudu ana binta mm. ana zuwa a kama ta a ce he an gwada lalata ita ce abin rayuwa eto eh president me zaka ce kan shugabannin kungiyoyin fararen hula da ake ganin nan wato sun kamar sun yi wato turuwa ga al'umma saboda a ƙarshe dai dama abinci ne suke nema ko aiki ne suke nema daman ka diba yau ba ka ba ga abin da kamar kamar sai kamar ingilan party politics ba mm. wasu sun riga sun mai shi sana'a da shi ne za a zo wai kurin kaga dan saboda kai kana kwatantawa ka dan kokin hula ne ya kamata ma wani abu babu wani abin da za a ma illa yanda ka san ka daidai tsawon ka da mai wa'azi ni kullum misali ina dauka da mai wa'azi fasko bai yiwa ka ce kamar da kungiyar aikin war hula aiki kungiyar war hula ba aiki bane ba wani abu ne daban wanda za ka taimakawa cikin al'umma na yau da gobe su tafi take wani su in kan kan kare ka je ka yi aikin ka abin da ya kamata wanda zai je kawai da. kura amma an kamar da wannan abin sana'a dole abin ya zama ce ma cikas a rayuwa na yau da gobe shi yasa kake ganin yau ta kawo cikas a cikin rayuwar na kungiyar war hula har ta zama abin wai kowa kowa kake ganin wai mutum daga kabu kabu sai ce kunshi ma shugaban kungiyar hula ce wai mutum wani bai aikin komi sai ya ji kanji shugaban kungiyar hula to kuma ka san daga nan akwai akwai banna akwai banna da nan ne za a ci eh, hanci zai bayyana yanda ka san in za a yau kurin sai ka gansu mutum ka rasa daga ina ya huto wai sai a ci ma shi ma shugaban kungiyar hula ne to na ji me ka gwada menene ka ka jagoranci wanda al'umma take jin daɗi har za ka zo ka shiga wani fannin wani za ka kawo ka kawo musu wata safarin tahiya da wanda zai zama to al'umma ta kashin daɗi wato a zama misali na gari dai eh, president tunda mun tattauna kan batutuwa da dama da suke bayyana cin hanci da rashawa a cikin kungiyoyin fararen hula da kuma 'yan jarida eh, shin ya kuke ganin wannan matsala ta cin hanci da eh, rashawa za a magance ta na ɗaya me ya kawo ta abin da ya kawo ta an ka ɗauki 'yan jarida cikinsu akwai 'yan jarida waɗanda ake ce ma professional mm. wato sun koyi aikin sun kware a cikin aikin akwai waɗanda suna cikin koyo kuma akwai waɗanda ba ma 'yan jarida ba ne ba in aka ɗauke su ba su da tarbiyoyi na na 'yan jarida mhm. kuma ba su iya bin tarbiyoyin na 'yan jarida shi yasa ka ga suna ranyo kullum suna jawo hankalin waɗanda ke tare da su wato waɗannan irin waɗannan su ne in suka shiga ciki sai su zama kama eh, miyagun 'yan jarida kuma su ɓata wurin mm. dama kamar yadda Latifu ya ce ai ba kowa bai lalace amma yanzu zance lalata ce muke shi yasa kake jin muna waɗin duk abin da ake yi don mm. saboda mutane su san abin da ake in lura cikin 'yan jarida har faɗa suke tsakaninsu a cikin jarida wannan ya rubuta ya kai mu ga dan uwan shi hari wanga ya rubuta ya kai mu dan uwan shi hari saboda kawai ba dan komai bane kowa na kare wurin da yake samu yana yana sa aljihu eh kenan muhalin da yayi cikin 'yan jarida rishin kwarewa ne kuma bayan wannan akwai akwai rishin biya wannan abun da ake dan badawa ba dan ba a biyan su ne inda ana biyan su daidai yanda ya kamata daidai nauyin da ya rataya a wuyan su watakila za a gane me ke sa suna wannan abun tunda ana iya lalacewa na yana lalacewa shi bar hanya ta kwarai ko ma yana samun abin duniya wato sai in ya ragace sai koma yana lalata mm. eh. wanda to ba a iya bambanta tunda mutane ba a ba su albashi wanda ya kamata mm. ka gane ko sai wannan dan abin da suke samu na taksi wani bi shine albashin nasu to da wuya yanzu a gane mahana abu amma da ana ya cewa rishin ɗaukar su daidai da daraja bisa aikin bisa daraja aikin su shina kawo cin hanci da rashawa haka yan hore hulla kamar yadda latije ce aikin hore hulla ba aikin ba zuwa bane a samu aiki a'a can ba a samu aiki in ana neman aiki ana ta a NPO a samu aiki ko ko kuma kai karatu ko kuma kai da kanka ka kirkiro aikin da za ka yi zaman kanka da kanka wato ka nemi dai eh, sana'a wato ka nemi sana'a taka ta kanka n'a gode president sa'annan kana iya maganin wannan cin hanci da rashawa karshe mhm. maganin cin hanci da rashawa akwai hanyoyi da yawa ka gani su yan jarida akwai CSC ko mm. wannan kungiya ta eh, majalisa ta gwamnati mm. kuma su da kansu suna da tasu nan ne suka dira kowa ma tunda ka dauki horo hula ba ta da kungiyar kanta wanda za ta wani kawance eh, haka ta rika ma kanta magana mm. nan yan jarida sun yi yan society civil ya kamata a ce society civil su ma suna da kungiya su kamar onimed din nan mm. inda suke taro jehe jehe ko ma duwa so guda ne ake cikin wata uku ana duba juna kowa di madibi ya ga yadda fuskar shi take mm. ka gane ko ina tsammanin abin yana yana yana yana ja da ba amma kuma mutum yayi lahi in mutum yayi dan kasa yake a mai hakunci gode president eh, malam ila muna kusan karshen wannan muhawara tamu shin a bangaren jarida kake ganin wanda matsala ta cin hanci da rashawa za a magance ta a dunkule. To, ina ji hanya dai ta farko kuma wadda ababba ita ce ta doka tunda shi eh, cin rashawa eh, lahi ne ga doka wanda eh, dokokin ƙasar Nijar sun yi bayani kanshi kuma an ba da hanyoyi wanda kamata a ce an bi domin aikokowa da su. Mm. hanya ta biyu ita ce kama a wajen 'yan jarida su kan kansu. ina ji kamar yadda mamawada faɗi abu na farko shine ja hankali abin da ake kira kawai formation haka mm. kuma kun ga kowane lokaci ana yin wannan ana ja hankali tunda jarida kama gida ne buɗe haka kowane lokaci mutane suna shigowa kenan ya kamata a ce su irin wannan ja hankalin ana yin shi lokaci zuwa lokaci kenan duk wanda ya shigo na samu eh, a ja hankalin shi ya gane ko menene hanyoyi wanda kamata a ce ya bi domin shi hidda eh, kanshi da cikin wannan hali na cin hanci eh, abu na uku wanda adda mahimmanci ina ji shine kama ɗaukar matakai dan a dan raya 'yan jarida mm. me nake kira da haka nan kama bisa ga wani albashi kayan aiki duka ya kamata a ce wannan ɗauki matakai domin a ga an sa su cikin hali na gari wanda zai iya dan ba su dama su ma su rika kiyaye kansu da wasu abubuwa ko da yake ba shi bane a tabbar da tabbar dan saboda eh, cikin muhawarar da muke yi an kamar sai ko kuma an kamar gano yanzu ko da waɗancan ma na gwamnati da adda albashi da adda kayan aiki yadda ya eh, kamata su ma suna shiga cikin irin wannan abubuwa kenan kamar dai da aka faɗi can ba abu ne wanda zamanta ya eh, kamar ruwan dare ne ya gama gari hmm. ina ji kamar da Najeriya suka ce sai dai addu'a abun <laughs> amma an kaddi ba gaskiya akwai matsala a ce an akwai matsala eh. alhaji salisu eh, shin wannan matsala ta ci hanci da rashawa a bangaren kungiyoyin fararen hula ana kawo da ita kwata-kwata tabbas na ɗaya dabar ya kamata a ɗauki matakan ku a tace kamar ɗazu yadda shi eh, president madaidaici ya kamata a samu eh, wata eh, kungiya autorregulator mm. wadda za ta daidaita sahu a cikin tahiyar kungiyar kwarar hula basu yan kalisa yi kungiyar kwarar hula kurin kara zuba ne take tahiya tunda yanzu yau kalisa yi. yau ka san wai kungiyar kwarar hula duk ta yi wani abu a cikin kasar Nijar yau wajen kungiyar ko kamar girgamkin nata mm. sai a ce ma kungiyar kwarar hula wajen dubu uku ce da ɗari biyu da wani abu dubu uku dubu uku trois mille deux cent et quelques association et ONG wanda suke cikin Nijar. To kaya parti politik ma 128 na ga sun yawa ko? Eh. To in kai sai to wani ba na ki ba. Shin wa'annan wanda suke wajen dubu uku da da wani Wanne ne wanda suke aiki tsakani da Allah? Wanne ne wanda ya zamanto kamar yanda ya faɗi? Wanda ake yawo da sakot kurin da sunan ONG ko kuma da sunan kungiya a cikin yawo kake mai da kai kungiya wannan wannan kungiya wai kai wai kai kurin dan society civil ne kurin aikin kake nan. A'a, society civil ba aiki bane ba. Malam ka je ka nemi aiki kuma ka san menene darajar mai taimakawa ƙungiyar farar hula sai aka waye gari gurɓatattu suka shigo cikin abin suke yin ci da cito to kaga in kan sayi wannan abubuwan shine yake rarata mu kuma yake mai da al'umma kuma yake mai da abubuwan hannu agogo baya in kan sayi sabidir ko in ana dibin wasu a dibin abubuwan da suke sai a yi lissafi sabidir ko ai suna gama baki da wasu ana cuta to ai kaga wani abubuwan da yake zo to kai da yake cima wancan al'umma su gyara kai da kake kamata ka cima wancan abin da yake ba daidai bane kai da yake kamata wancan abin da kake cima daidai bane to kai ka gyara kanka ya kamata kai ma ka diba abin da kake to kai sai sabu jirko ai akwai na cima wasu sun yi kadan da su wado ta magana da bakin su tunda in kai sai me yasa yau in kai sai ta yadda muke tare da yau a cikin al'umma yau ba alfari ba ai yan siyasa kowa da aka ci Nijar kowa san kowa ai akwai wasu su sun san sarai mu magana da za mu gaya musu ba wani abin da zai zamanto ko gobe sai sun sare ba bambancin kaso da da su bare da sai ka ce gaban gawa ta magana ba sun sare ba ba mu sha baka fitar mu a cikin kwana dan saboda ya zamanto a wasu abubuwa su wakana dan saboda ko mun zo in ka kalle mun kalle ka dole mu gaisa ka san wani a gaban kuma kuma mu san ga darajar ka to in kai sai abubuwa ne wanda ya zamanto ya kamata an ka kiyaye sai ka ga al'umma san dauka daraja kuma Allah daraja da ake ta daraja kai kake ba kanka ai ba wani abu ne ba kiyaye kai da kanka dokal ka wa kanka violence in wa wannan abubuwan ɗazu ɗazu ka kawo magana wanda ya zamanto kilafi wanda zai zamanto kamar for example shin yau kyauta tana da lahani kyauta ba ta da lahani kai lissahi sabajir ku a rayuwa har wani malam fike yake cewa ai kyauta ta haisa sadaka ka san me yasa dan saboda ita kyauta tana eh, da dada da zuciya amma ta kyauta kyauta yadda ya zama to kurin mutum ya yi niyya ne baka ba su to ba tamani yanzu kamar for example ba nan ba mun zo mun tantamna sai yanzu for example wata ran ba abin da shahi wannan abin da shahi aikin ka gamuwa ce kurin mutum ya ma sani kenan kaga sanarin na fara ba ka yi tunanin wani abu wanda ya zamanto kusan na rayuwa na yau da gobe ko dan saboda ka ne amma kai ya zamanto wannan abun dan saboda mutum ya ma wani cin hanci kuma a sai ka ce a kai wani ma a ya kamata gobe kira shi dan saboda mai wani cin hanci ka kenan in kai lissahi ita cin hanci ko da ya zamanto hawa malamin ke ce akwai wani bar example wanda ya zamanto kamar makwacin shi yana so ya sai gidan shi sai mutumin nan ya ci gaba da mishi kyauta ya ci gaba da mishi kyauta har aka waye gari wannan wani zamanta kamar sarkin shi sai aka waye gari shi kuma ashe gidan shi ne ke so sai kaga kai nan bar example sai biyo mishi ta bayan fage biya ya ce mishi ba ina so in sai gidanka ka ba fa wanda ya zamanto darajar da mun ya san me darajar makwabci to kaga kenan in kai lissahi banna ce wanda ya zamanto in mutum zuciya ta ga ta ce sai a huddo ma daga bayan fage ba ka gane me mun hoy sai in abun ya riga ya nisa sai daga baya in ya zamanto ito nan kaga kyautar ta zama lahani tunda me yasa kaga ya mishi kyautar da shi gobe yana so ya sai gidan shi bai ya hana shi ba dan saboda in kai lissahi abubuwa ne wanda ya zamanto al'umma sai kowane matsayi an gane menene munhun al'umma take yi yau in kai lissahi mu abin da muke so inda ya zamanto wannan mutanen suna saurare wanda abubuwan da muke gaya musu da wallahi sai kaga komi yana daidaita su yan jaridar ai me ya kamata ya kamata a zo a musu aiki albashi mai tsoka wanda in ka tafi kai da kanka na jin daɗi in ya zama to duk inda zaka tafi kai ba ka yi tunanin ba tukun da baka taho ba mm. ba ka yi tunanin ba za ka yi fanki isas ba ka yi tunanin ba in ka tafi ma wannan da ba kuɗi kai ba kuɗi oho yi aikin ka ne ka tafi kai ka in kai lissafi za ka eh. mishi tambaya ƙwararra zai huddo abin da baka tamani amma in ya zama to daman ka yi mishi tambaya wanda zama to gwa da gwa kana jin tsoron shi don saboda ba ka kashe mishi tambaya da wanda zama to ba ka samu abu ba. Alhaji Salisu ana ce mana lokaci ya kusa kurewa bari in eh, eh, ah, dan kan sai abubuwa ne wanda zamanto mhm. ya kamata dan Allah mutane mu ji tsoron Allah a kowane matsayi ya kamata mu daidaita mu gyara dan saboda in mun gyara al'umma mu ne muke hodi ta ji kenan ya kamata mu da kanmu masu dan aji mu gyara kanmu in mun gyara kanmu sai al'umma dole mun ga mata to abin ya hada zuciyarta to eh, lokacin da ga mutum magana malam mamauda shin cin hanci da rashawa ana cewa shine bala'i ga ci gaban tattalin arzikin do kowace kasa shin ya kuke za ku ko iya bayyana mana wannan matsala kenan wannan annoba ga tahiyar tattalin arzikin duwa ta ƙasa. Mai jihanci da rashawa ta'adi ne mana. Ka gani yanzu a ce eh, kuɗin za a yi riga da su a cikin wata karkara wani ya ce shi kaɗai. A za kawo tashi hankali ko kuma a je a so magani wanda ba shi ba vaccine a yi ma mutane allura na ta ruwa kawai ba ta magani ba saboda wani ya canye kuɗin. Eh? Kaga wannan ya zama to ta'adi ne. Eh? Kuɗin za a yi hanyar mota wani ya ce ya kudin a hanyar mota shekara biyu a ga ta lalace a koma ana gewe eh, ta ko a class da kudin a zo a yi kalas ta banza ta jabu ta faɗo basa mutane eh, ko a yi diploma na jabu na gidan likita a sa medecin cikin likita bai iya aikin shi ba da eh, zai tana da iyaka yanzu president a gurgushe ana iya kawar da cin hanci gaba daya cikin wannan kasa a gurguje gaba daya ba ni ca ba na dauki wannan alkawali ba in azaba sa kaina amma dai na san ana rage shi in ana kokowa da shi kullun ana kokowa da shi kullun kuma ana horan mutane suna zama cikakkin yan kasa ina tsammanin shina sha da baya in yana sha da baya ko watakila ya rage nan da shekara hamsin ko ɗari ko ɗari biyu ko an mu dai wasu wasu su zo su sayar da an ci da rashawa mu dai muna yi dan saboda ya ja da baya ina gode muna fata ya ja da baya gaba ɗaya eh, ila akwai wani eh, magana ta ƙarshe da zaka yi to kuma tambayar da kai mishi ce ina ji akwai wuya a ce an Eh, hidda cin rashawa kwata-kwata daga cikin al'umma amma abin da nake kira kamar ya kamata kyan Nijar su ma kamata a komo bisa ga eh, abin da muka sani can da eh, misali kaga muna da wayo a kowane lokaci a dan kacce za ka wani aiki cikin gidan ku sai ka ji ka da ubannan ka sun ce ar kakkai wannan aiki dan mi dan saboda ana ganin cikin irin wannan aikin akwai cin rashawa ka gani ko amma sai ni ha gani a kafofin watsa labaru uwayen yara suna hitowa suna zanga-zanga da an hana mu yaran su irin wannan ayyukan kaga kenan abubuwa ne kamar yadda shi alhaji faɗi eh, mun shiga cikin wani gurɓataccen yanayi mm. wanda ya kamata a ce dole mu kan kanmu mutane mm. talakawa eh, sun yi su eh, wa'azi domin yau an kawo mutum wani mukami sai ka gara an kwan biyu an fara zagin shi aka yi dan mi ka samu kazan abu kaza ba a'a ya kamata mutane su tabbatar da ba a iya zama wani abu bayan abin da Allah sa zaka zama kenan a zamna bisa gaskiya ka san abin da zaka samu wanda zaka umfan da shi gidanka abu ne wanda ya biyo ta hanya ta kwarai ka ji daɗin shi kuma gobe ko da ka mutu ka gani kana barin baya da jin daɗi. Ina gode ina gani da haka wannan kalame na malam ila za mu zo ko muka zo ƙarshen wannan muhawara eh, tamu ta wadda tara ta kan batun cin hanci da rashawa a cikin kafafen watsa labarai da kuma ƙungiyoyin farar hula wani ƙalubale ne kuma wacce hanya ce za a magance wannan bala'i abinda za mu riƙe a nan shine ita dai wannan hanya ta cin hanci da rashawa matsala ce babba annoba ce babba ga duk wani gaban tattalin arziki na ƙasa da kuma eh, ci gaban zamantakewar al'umma abinda muke fata shine kowa ya kawo tashi gudunmuwa ta yadda wannan matsala ko wannan annoba ta cin hanci za a rage ta ko da dai ba iya kawar da ita kwata-kwata a cikin wannan ƙasa ta mu malaman da muka gaito ilan mamman wada shugaban kungiyar nan ta transparency international kungiyar da ta ƙasa da ƙasa da ke kukuwa da ta hanci da rashawa reshen wannan ƙasa ta mutan jihar sannan kuma mun samu halartar malam alhaji salisu amadu ɗaya daga cikin kusoshin kungiyar farar hula kuma malam ila kane ɗan jarida a cikin wannan ƙasa tamu a madadin malam isa lauli da ya taimaka min a fuskar injin ni malam Mamman ki ke ce da ku a huta lafiya.